You know these containers have to be positioned before they are transferred to this place. Hukumar hana fasakwabari ta ƙasa a Najeriya wato kwastam ta fara raba kayayyakin abinci da ta kama ga masu shigo da su a ƙasar ba kan ƙa'ida ba a wani taron manema labarai na baya-bayan nan da ya gudana a gaɓar ruwan One da ke jihar Taribas a yankin na Niger Delta. Hukumar ta kwastam dai ta sanar kan cewar ta raba kayayyakin abinci da suka haɗa da shinkafa da man girki da sabulu ga 'yan gudun hijira da marayu da ma wasu mabukata. To sai dai kuma bayan rarraba kayayyakin a jihar taribas lamarin ya bar baya da kura inda aka zargi cewar an tabka ciwa-ciwa wajen raba kayayyakin ga 'yan gudun hijira yayin da wasu jami'ai kan haɗa baki don karkata abincin domin biyan wasu bukatunsu ga ma ɗaiɗaikun ƙungiyoyi da al'ummomi da ke ci gaba da koka wannan lamarin. A wajen ma za ka samu wasu mutanen masu siyan kaya. Ni na yi kamar bincike a wajen wa'in sun ce za a rubuta maka kamar za a baka buhun shinkafa shinkafa hamsin idan ka zo sai a baka ashirin ne ko talatin shi controller idan yana ciki ya yi approval na abin da za a bayar to ba a tabbatar da hakan cewa an ba da wannan abubuwan gaba daya usman muhammad sunana ne gurgu ne a nan cikin garin fatakon nake da zama ni ina zuwa wannan wuri sai da na kai kusan kwana biyar da ni da jama'a mu idan aka zo yin layi mu guragu ba za mu iya bin layi ba sai a ta tattaka mu abin da dai na gani shi wani yana da wani jagora daga cikin shugabanni zai zo ya haɗa mishi takardu kuma ya zo ya bashi abun nan ya kawo ya zo kuma a raba biyu to kan wannan batu dai na tuntubi babban kwantrolan hukumar ta Kwastan kuma shugaban rarraba kayayyakin na abinci ga 'yan gudun hijira da aka turo a jihar Rivers. Kwantrola Yakubu Salihu ya tabbatar da cewar lalle babu wata almundahana ko ciwa-ciwa da aka yi a cikin shirin ya ce. Duk ƙorafe korafen mutane a gaskiya ba kuma ba su yin ma nan adalci. Har ga Allah ya kamata a san abubuwa kamar haka. Na ɗaya in aka ce ba shi yanka ba duk da kaya ce ta gwamnati wanda ta ce a raba mu mutanen nan da na ambata da muka fara aikin nan a ta can kudanci da arewacin ƙasan nan babu wani ɗan kudun nan amma da ka ga mutane suna ta bibiya daga bisani kuma wasu da suka amfana a cikin shirin ga abin da suke cewa uh, wannan tana cewa ne suna na sista ogu daga jihar anambra a gaskiya ba mu huskanci kowane irin kalubale ba wajen karban tallafi sa'annan kuma ina cike da farin ciki wannan gudunmuwar kuwa za ta taimaka ma kungiyoyinmu wajen ganin mun sauke nauyin 'yan gudun hijira da muke kula da su a yankin mu na kudu maso gabashin kasar. Sunana Aminu Muhammad, ina farin ciki da wannan abu da suka yi musamman ni mu 'yan gudun hijira ne. A kam mu akwai marayu, akwai zawarawa. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.